na rai ka gaba ta waje wa salisu wasu saman nan faɗa min layi a gace eh shi ne ai baka ji an ce a kulla kai ne lamin hamil da ka basa to saboda kana to tun da lamin hamil ka basa kenan sai a yi tafi ko kuma ainihin da kullatai ne ko au menene mai makace tafsir a eh, bima dunar kullatai au ma yin kenu nasfahu a ce a ah, in ya wuce wanda za a iya falsa kaga babu ko to wannan ba za a fassara shi da haka ba kawai a fassara shi a gumi an hana tsari a rabi eh, eh ko a fauka kullatai ne ma an ce ba zai bayana dunar kullatai ne ba min babu aula ba da gaske ne tambaya alwajihu sadisu wasu manuna me aka yi annahu naha amman e fadlil bahi an hana hana raguwan ruwa idan ka sha ruwa ka ƙoshi to ka ba ɗan wanka shi mashi idan dabbobinka suka sha suka ƙoshi ko an shi su ɗan wanka shi mai rushe amma kada ka hana mashi shan ruwa saboda ka hana ciyawar wurin in sun yi kiwo a nan bau ruwa sai sun je gari kaza ai kaga nan ka hana su shan ruwa ne don ka kare wannan abinci dabbobi ka ne kaɗai masu sha ba an hana yin haka li Allah ya kuna zari'a kada ya zama wata hanya إلى من فضل الكلاي أنا صورا شياوة كما علل به في نفس الحديث تأدب ما في آية بني الله هذا جب طول ميل أباري أكا باكي أنا كي إيه، دوسي كل دوسي هذا جسال أكا سيمكا إيه wurin kila mai dan mai dan abun nan ba kalmomi ba sanin kalmomi ne ba ko rijiya ko menene haka ga amma duk irin ba ruwa to idan ka sha ruwa hakkin ka ka sha ka koshi in ma kai ka fara zuwa kai za ka fara sha to daga nan ka tafi amma kada ka je ka sai rijiyar ka ka hana saboda gobe menene ka hana wayo kake dan ka a zaurin a cinye abincin dabbobinka na area ka gane ai kaga inda su za su sha ruwa ai tare za ku kewa wurin in ku sha ruwa ba kaga dole su tafi can inda ruwa yake ta inda an sanya kiwo su sha ruwa wurin ga sai ba lalba ba ne ba ba ka kiwo ya isa na gani an na gaibu a da isa buga misali yau da isa ba isa kai isa ya kama da kyau falo wannan bai zuwa wurin sharu ma na har gobe akwai har gobe in dai kana yawo a dazuzza za ka je daji ni nan na je dajin da har da fita na daban da iwon ruwa ba to kaga akwai akwai kenan babu dam din bai shafi wurin ba don kwallon udawan nan idan ka nausa ka yi haka daga udawan ka nausa ka yi haka za ka wuce kilomita hamsin kai akwai gonar da ta kai kilomita hamsin gonar wani hamshaki ƙarshen ta sai ka je ka gama yawon ka cikin gonar ka dauka na ka je daji sai ba ka fita gonar shi ba to in ka wuce gonar ka sake wani tafiya ka sake nausa ka yi akwai daji a wajen nan malamin sai dai ɗin rana ta iya za ka ji ka irin bakin gyaran na zi haka za ka ji bawuwa eh eh eh shi ake ko ga ko a mutane to ne ni ba ko na ban ruwan shanu me tuka tuka me farfe la sawa e muna da irin su eh to to kaga wannan ko yan binni kenan a daji ba a daji yaushe wannan a to daji na kusa da gari eh, to zai haka amma in kai ko ko yake da suna eh, bauce wancan karan mutuwan dr awul da muka je nan ne ma na ga dabbobi na jan ruwa nan bauchi hanyar bauchi cikin bauchi ne wannan gani mun fita kaduna to da kaduna sai bauchi ko eh kamar abin nan sai ma da rana in ba da rana ba zai gaba kamar iya zuba ka gani shi ka gani eh. ruwa ya zo waje to ala ayyata yana na baka an san tambayar na ma fara karatu ko أنه نهى عن من فضل الماء لئلا يكون ذريئة إلى من فضل الكلاء كما علل به في نفس الحديث فجعله يمنع بمنعه من الماء حنا ورغوا روانشي مانئا من الكلائي ya hana mutum ne kiwo a wuri kuma ba kuma ta ba an ce an yi musharaka tsakanin kiwo wurin kiwo da ruwa da wuta ba a ruwan wayannan li'anna sahibal mawashi mai dabbobi idan lam yumkinhu shur in bai samu sha ba kaga minan zalikal ma lam yatamakkan min al mar'a alladhi hawlahu alwajen musabi wa samanu shi kuma mai yake cewa annahu naha an iqamati haddin zina an hana tsayar da tabbatar da haddin zina alal hamili kaga kada a ji aiki san kai kaga haddi in aka yi mata haddi wata hanya ne karshen ta wannan ciki zai mutu ko da bulala ce kuwa hatta fa ba لئلا يكون ذلك ذريئة إلى قتل ما في بطنها كما قال في الحديث الآخر لولا ما في البيوت من النساء in ban da ba don abun da ke cikin gidaje bana mata wa da yaya la'amartu fatayani da na sa matasa an yi hamilu ma'ahum husuman a tafi da wuta min haɗari fa khalifa nima bar sallah ila qaumin wajen mutane la yashaduna salata fil jama'ati wa uharrika alaihim buyutahum bin kuma kun son wannan masifa a galabiya ta shiga ɗaliban ilimi bishin zuwa sallah har yanzu in aka yi wasa aka kyale za ka ga mutanen gari ne ke zuwa masallaci su ke zuwa su toshe tsawon gaba tunda suke zuwa da su ne manyan mutane an ma duk wanda ya dan karatun kamalan ya koma gida zaman shi ke gida wani nan zai sallah gaban matan shi wani ma sallan da Allah kiyaye bai damu ba zai samu sahu daya ya samu raka'a daya ko ya samu raka'a biyu mu'uzzamin su haka suke wallahi babbar ka da haka ba sai daga baya almajirai da nake tar da su sun cuce ni wallahi malam sun cuce ni ina ganin su masu addini da ake ba daya malam ba su da addini wanda ba na zato ya kuma mamai na gaba ni kaɗai ya ba duk wanda igan shi za a mutum mutumin kirki yana amma ɗan talukin da malam yana gida za a yi sallah na kwashe shi ran da ake da abu in za a yi wani abu to duk inda ka kai sai ya riga ka inda aka ce za a je wani wuri ba ba kai ka riga shi ba ashe baya bacci ran nan saboda ina da manufan ka ito ya zama a san cewa shi ma shi ne ina faɗa akan mata ina faɗa akan maza na fi damun matan da suka na fara ganin cutar su ashe ashe ina da waɗanda suke tare da ni muyaga malam duk gidan wani attajiri da kafa mai mai yan mata ba inda bai ke gidan ba neman aure a gaishe gidan wani attajiri haba dalil duk inda kuka tafi tare da shi zai ke gidan wani wani kaza kaza kaza wani kaza kaza kaza. oh zai zo yi zauna a kartun ya zauna a kartun sai gari ya fita kawan kiran ɗaki ta sai dai ka same shi kuma wazo sai ko cikin angon masu ko cikin ina ko angon shanu ko cikin grn nan Allah ya rana sun cuce ni iyakar cuta cuta ta ta suka yi ba san haka muke ba ba su ci min kuɗi ba an yi ma kanka mai kuɗi na nake Eh, alayyar wani inda kun ganin kuɗi ne ba su cuce na kan kuɗi ba wajen addini sun cuce ne wallahi malam ba su da addini suka zo suka suka mamaye ne malam ya Allah sauka to amma ga shi ban mutu ba dai na gano wannan shi sa a kullum na nadaman jahilci wallahi malam da gaske nake gaya muku ban sani ba hmm? hawan gumbaruwa in dai kaga ka ɗebe kuɗi na har kawo ce da suna kallon ka na bakka farko na ma wani wurin <laughs> eh abu za mu haɗu ko ta rana ana nan ina son nan tabbatar da baka biyan bashi daga nan kun ji daɗin gaya maka amma wannan magana ta wajen addinin Allah sun su ce sai ka ɗauka suna da addini da gaske in an ke nuna wani gaje a ha to dai ina da je ka jaraba wannan ina cikin faman abu ko saboda da nan famana au aka hana shi min ne, buyuti eh, tahri famana au wannan mata da ƙananan yara ya hana masa min tahrimi buyuti allati asawullaha fiha بتخليعهم بتخلصهم عن الجماعة سود بعض هو جميع كون ذلك ذريئة إلى إلى عقوبة من لم يجب عليه كسان سبود وند دبي وجب غريش با كون لم يجب عليه الحضور الجماعة من النساء والأطفال سنة كاكا واجب واجب أنا أسوس أما با أمر إن دولي idan ba su zo ba Allah zai musu azaba ba matsayin haka ba